To, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوتر سينا شا... شاشد ذا متاشا أتكين كراتمنا بداية المجتهد cikin kitabun tsahara dai har yanzu muke yau sha biyu ga watan jumada thaniya hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi almas'alatu thaniya almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu cikin wa'an cikin masail na wato almiya ko su ne masail ɗin da muke ɗaukar su filmiya mun ɗauki almasalatul ula shine alma'ul mutanajjis alma'u idan khalatahu najasa khalatahu najasa yanzu zamu shiga almasalatul thaniya alma'u alladhi khalatahu za'faran to ruwan da wato turaren za'faran ya cakuɗa da shi aw ghayruhu min al-ashya'i at-tahira ko wani ruwan za'afaran daga al-ashya'i at-tahira daga abubuwa waɗanda suke masu tsarki allati allati wanda take tana rabuwa da ruwa a galibi wato galibi baka hada ruwa tare da su wato ruwa da akwai abin da mun san abin da yake baya rabuwa da ruwa kamar kararin sa wato ƙasa da yake ciki ko kuma kamar irin a gansa kuka ko irin an sa shi a randa irin kanshin kasa din nan da abuwa ne da ba ka raba shi da ruwa amma wani abin da yake hanyarsa daban turare ba abin da yake hada shi da ruwa na'am mata gayyarar ahada a usafi yayin da duk ta jirkita ɗaya daga cikin sufofin nan nasa fa'innahu ƙahir to wannan ruwa mai tsarki ne inda jami'il ulama a wajen dukkan malamai babu sabani akan cewa ruwa ne zahir ghairu mutahhir amma ba mai tsarkakewa ba inda malikin wa shafi'i a wajen malik da shafi'i wa mutahhirin wa mutahhirun inda abi hanifa mai tsarkakewa ne wajen abu hanifa abu hanifa yana ganin cewa za a tsarkake najasa tare da shi malam ya kuri taghayyur an tabkhin matsawar jirkitawar ba saboda wato dafa abinci ba dafawa ba idan aka dafa ruwa da wani abu wanda yake fakko an hu galibin kuma ya canza ɗaya daga cikin sukofinsa ta hanyar girki to hatta imam abu hanifa yana ganin ba mai tsarkakewa ba ne wasababu ikhtilafihim dalilin wannan sabani nasu akan wannan mas'ala wa khafa'u tanawul ismil ma shine wato buya al khafa wato rashin bayyanar karbuwar sunan al ma'ul mutlaq lil ma'il ladhi khalatahu amsalu hadhihi al ashya da ruwan da yake kwatankwacin waɗannan abubuwa suka cakuda da shi shin shi ma za a kira shi al ma'ul mutlaq ko ba za a kira shi ba saboda haka akwai hafa akwai buya a cikin dalilin saboda haka kaga kenan ba ta'arudun nusus bane a'a matsala ce wadda take ta matsala ce lugawiyya matsala ce lugawiyya na'am aula ya tanawaluhu shin yana yana haduwa wato shin sunan alma'ul mutlaq ya kunshi yana kunsarsa ko baya kunsarsa duk wanda daga cikin malamai wanda yake ganin baya kunsar ruwa sunan alma'ul mutlaq ga irin wannan ruwa domin yana kuma ganin cewa ana danganta shi ne ya zuwa ga wannan abin da ya cakuɗa da shi ma'u kaza sai a ce ma'u kaza ruwan kaza kama a ce ma'uwar ruwan wardi ko ma'u za'afaran ruwan za'afaran matsawar ya shiga ciki ba za a ce wannan ruwa bane sai dai a ce ruwan kaza tun da ku ana ce masa ruwan kaza an yi izafa kaga bai zama to alma'ul mutlaq ba alma'ul mutlaq shine da ba a yi masa izafa na ba a ce masa ruwa mutlaki saki ba kaidi a sake shi ba kaidi lam yujizil wudu bihi to bai halatta ai alwala da wannan ruwa ba domin alwala yana zaman tana zamantowa ne bil ma'il mutlaq da ruwa wanda yake mutlaqi wanda kuma daga cikin malamai yake ganin ya kunshi sunan alma'ul mutlaq sai ya halatta yin alwala da shi to saboda ganin rashin bayyanar sunan alma ga ruwa wanda yake an daba an girka shi da wani abu wanda yake mai tsarki suka yi ittifaki akan cewa la yajuzu wudu'u bihi bai halatta ya alwala da shi ba kamar ruwan nama a ga ruwan nama kowa ranar wajen hata abu hanifa bai ce a alwala da shi ba tun da yayin da aka yi girki girki dama an yi ne don ya canza abu daga asalin sunan ruwa na haka zalika daga cikin ruwan wato tsirrai almustakhrajati minhu wanda ake fitar da shi daga cikin waɗannan tsirran kamar wato ruwan da aka matse daga fulawar ward ya zama to ruwan wardi sai dai abin da ya zo a cikin littafin ibn sha'ban muhammad ibn al-qasim ibn sha'ban ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya sahibu sunnatin wattiba'i wa ba'in madidin fil fiqh ma basirin bil akhbar ma al-wara'i wat taqwa قال عنه القاضي إياد كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب من كتبه أتكين ترتيب المدارك ibn sha'ban a cikin littafin ibn sha'ban min ijazati talat bima'il war na halaccin wato tsarkin ranar juma'a da ruwan wardi mutum ya wankan juma'a da ruwan wardi to amma kaga wannan shin za a ce wannan khilaf din na ibn sha'ban akan wannan far'in ne ko ba akan wannan far'in ba domin ta yi ibn sha'ban yana ganin ruwan juma'a wankan juma'a ba wankan tsahara bane wankan nazafa ne yana ganin wankan na zafa ne kaga hun wankan na zafa ne babu komai sai da wankan wardi musamman ganin cewar da ya nasi akan ma'uwar ruwan wardi ya dace da shiga cikin jama'a ranar juma'a saboda yana kai shi tsohora kaga in ya gani musamman ganin hadisin aisha radiyallahu anhu kanan nasu a kuddama amfisi mutane su suke makansu hidima har aka zo aka ce musu lawai ta salto in za ku zo sallah me yasa ba za ku yi wanka to ku yi wanka mana to haka wanda yake ganin wani a dalilin wato asalin mashru'iyyar cewa an ce ai wankan juma'a ne dan nazafa to kaga ba zai ce sharadi ne a yi shi da ma'ul da da ma'ul mutlaq ba a bisa kaurin wato magana ibn sha'aban ba ta zo ba za ka lizimta ma ibn sha'aban cewa yana ganin ruwan da aka tatso shi daga cikin wani fure ko daga cikin wani tsoro wannan ruwan ba ma wannan ruwan ya halatta a yi tsarki da shi abinda nake so nuna ke domin har wannan matsala za ta iya fita daga cikin mahallin niza an fahimta saboda shi ya yi tafsisi ne akan wankan juma'a kawai inda ya yi ne akan yin alwala to wannan shi za ka yi izafin wannan kaunin gare shi amma tun da ba yayi ne akan wankan juma'a sai an tabbatar cewa idan wankan juma'a a wajensa wankan tsahara ne idan wankan tsahara ne to mumkin za a ce wannan shi ne ƙaunin ɗaya ruwan za'afaran da ruwan wardi da ruwan omo coca-cola ba a coca-cola ba a dafa ta ba eh kamar ruwan lemu duk wajen abu hanifa mutukar ba an dafa ba eh shi warin ba shi ainihin fure ne daga nan ake tatso shi in aka tatso shi yana da kauri da maiko to sai a sa masa ruwa da 'yan waɗansu abubuwa wanda yake zai za a iya sayansa ina a yi turaren za a ga akwai war istanbuli akwai ward sparta akwai ward ta'ifi mm, akwai ward din nau'in anwa'i daban-daban na'am abinda yake gaskiya annal ikhtilafa cewa shi cakuda yana sabawa bil kathrati wal qilla da yawa da kadan da karanci yana zai iya yiwuwa zai iya cakuduwar zata zata yi isa matuka wajen yawa la yatanawaluhu ismu ma la yatanawaluhu ismu ma'il mutlaq ya zuwa ga matukar da ba zai yiwu ma a ce sunan al-ma'ul mutlaq ya kunshe shi hatta wajen su hanafiya ma'ul ghusl ma'ul a'a ko dai ma'ul asal dai ko ma'ul asal ko ko da a cikin nan wajen ghusl yace ko ba wanda yace al asal a cikin nusa hadin ku duk ma'ul ghusl ne sai ma'ana dan yana magana cewar idan ya cakuda yanzu ruwan zuma an san ai ya riga ya fita daga cikin ruwa ya zama ta wani abu daban saboda yanda yawan zumar da ke ciki eh ruwan zuma to Allahu a'lam amma ni ne gaskiya azzahir wannan ma'ul na zamu ga wannan nusar ta da ya bayyana wannan nan da ya ishara ga wannan matsalar da ina mamakin wannan risala da wai ya ce ya yi ce wai al'akwalu shadda fi bidayatul mustaqim kawai ya yi masail ne shi ma yace da yanzu kan wannan ya qawl bi adam taharati ma al'ajib wannan ya zamanto mahallin nazar ku sanya la'allahu al'asal to waƙar la ya bulugu kuma zai iya zamantowa bai kai ya zuwa ga wannan haddin ba wato haddin yawa wato ma'ana idan ruwa zai iya zamantowa saboda yawansa wa yadda za a kace ma'ul wato alma za a kira shi ma'ul mutlaq saboda yawan ya riga ya canza shi kai kanka ba za ka kira shi ruwa ba ba za ba zai yi ka kira shi ruwa ba dai ya zama to wani abu daban kamar shi ne ce kamar ma'ul asal amma ma'ul ghusl ai la ma'ana la ruwan wanka ma'anar ba ta fito ba na'am can gaba ya kawo hadisin da aka ce ya wanka da ko shi yake so ya dan fara to ai ko shi cewa ai insilnaha bima'in wa sidr Mhm.
shi ne sai nake ganin ko dan fara da shi ne yake ma'ul musulmi ma'ul ghusl
amma idan kin gaba eh
na'am ci gaba to mu gani وبخاصة متى تغير المغيب وقد لا يبلغ ila ذلك الحد zai iya zamantowa bai kai ya zuwa ga wannan haddin ba wato haddin da yake ba zai ruwan alma'ul mutlaq ba zai a- ba ba za a iya itlaqin sa gare shi ba
وبخاصة متى wa bi khasatin musamman ma mata taghayyarat minhu ar-rihu faqat idan ya zamanto wato kanshi ne nasa kawai ya canza dan saboda kanshi shine ab'aful awsaf ko wanda ya cikin sifofin nan guda uku da launi da ɗanɗano da ƙanshi wanda ya fi ƙarfi su ne na guda biyu da launi da ɗanɗano amma ƙanshi kaga ƙanshi ko ba- ko babu cakuduwa za a iya samunsa ko kuma a ce ƙanshi shi ne ƙarfi ma dai kai ko shi ya fi ƙarfi shi yasa wani lokaci ba a itibarinsa saboda ko babu ko babu muhalafa mujawara ma za ta iya sanya ƙanshi ko ba haka ba yanzu in aka jefar da mushe a gefen kogi ruwan da yake wucewa in aka zo aka ɗebi wannan ruwan bayan ruwan bai taɓa shi ba ko kaɗan amma sai ka ji ruwan yana da wari kaga nan wajen irin wannan tagayyurin baya tasiri saboda tagayyuru mujawara ne to shi yasa yake cewa hasatan mata tagayyara min hurrihu faqat idan ya zamanto kawai wato a kanshi ne ya canza kamar alal misali a an dan zuba dan turare a cikin ruwa turare ruwa ya dan taba dan turare ko kuma kamar irin sabulu din nan ruwan sabulu watakila a garin a mutum ya dan ajiye ruwansa da zai yi alwala wajen wanka yana wanka kuma da sabulu dan wanda zai dan rinka dan fadawa din nan tunda ruwan alwala ne da yazo zai yi sai ya ji dan kanshi kanshin to kaga wannan idan ya zama to is dan kanshin ne kawai amma babu alamar kumfa babu alamar jirkitar launi babu alamar ɗanɗano yana nan a ɗanɗanon ruwan sai dai kawai warin to kaga irin wannan za ka yi cewa wannan tagayyurin bai tasiri ba har yanzu dai ruwa ne ba za ka ce ruwan sabulu ba ne shi ne abin da yake ba musamman idan ya zama to tagayyurin daga ƙanshi ne Mhm.
ولذلك لم يعتبر الريح قوم lam ya tabirin riha ƙaumun da haka ne waɗansu daga cikin malamai ba su yi la'akari da ƙanshi ba ممن منع الماء المدافع daga waɗanda suka hana yin wato alma almuba ruwa wanda ake danganta shi zuwa ga wani abu suka ce idan ya zama to in aka danganta shi zuwa ga wannan abu kanshi ne kawai ya canza suka ce to za a yi amfani da wannan ruwa shi ne ma kamar yadda halil yake faɗa a a- a- wato tagayyurul mujawara idan musamman idan a ɗanɗano a wato a rih- a a iska ne wannan la ya zo na'am
وقد قال عليه الصلاة والسلام hakika manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce لأم عبيد ga ummi atiya إن أمره إياها بنفس ابنته yayin da ya umarce ta taima yasa wanka ta wanke gawar yasa
تغسلنها ya ce ku wanke ta bima'in wasidir ku wanke ta da ruwa da kuma a magarya وجعلنا في وجعلنا في الأخيرة.
في الأخيرة kuma ku sanya a cikin wankan ƙarshen كافورا.
كافورا
ka- kafur ko kuma wani abu na kafur
وهذا ماء don haka kun ga wannan ruwa ne mukhtalif wanda yake an can kuɗa shi ولكن لم يبلغ من- من الاختلاف bi haifu yaslubu anhu ismal ma'il mutlaq amma bai kai ya zuwa ga wato cakudar da za ta sa a cire masa sunan alma'ul mutlaq ba tunda ya ce ku wanke ta da ruwa da magarya tare da cewa ai wannan ba lallai ne ya zama tokan cewa magarya an sa a cikin ruwan ba ana ana wanke ta da ruwan kuma ana ana cuda ta da magaryar kuma ana zuba ruwan kamar me kamar kace ka wanke ta ka wanke mutum da ruwa da sabulu ana sa sabulun kuma ana zuba ruwan saboda haka kamar mutumin da zai yi wankan farilla ne ya yi wankansa amma da sabulu tunda ya san ruwan da yake amfani da shi ruwa ne mai sarki ya yi wankan sabulu amma ya yi niyyar cewar wankan janaba yake in yi sai amfani da sabulu ya yi tunda dai ya yi da ma'al mutlaq kuma alƙas dai inda da niyya a yi ta'amimin jasad hakika an ruwaito daga malik da ya tibari kasrati fil mukhalafa wajen wato yin la'akari da yawa wajen cakuduwa wal illa da kuma karanci da kuma bambancewa tsakanin su shi yasa za ka ga wani lokaci sukan ce a bayyane aniyatul ma aniyatul wudu wa aniyatul ghusl al ghusl irin ƙwaryar da mutum zai alwala ko ƙwaryar da mutum zai yi wanka wannan shine haddin illa wannan shine qalil wanda yafi wannan kuma shine kafir ba a jazahun ma'alƙilla to afon wannan akan al-mukhalata ne ba wajen ruwan ba ba a jazahun ma'alƙilla sai ya halatta a yi amfani da ruwa da ya cakuda idan ma'alƙilla idan kaɗan ce cakuduwar wa in zaharatul ausa ko da ku sifofin sun bayyana walam yujzihi ma'al kathra amma bai halatta shi ba tare da yawa wato idan ɗan kaɗan ne al-mukhalata ko da al'ausaf sun jirkita an ruwaito daga malik halaccin amfani da wannan ruwa idan kuwa ta yawaita ta cakuduwar mai karfi ce to bai halatta shi ba to wannan kun gane a matsalar ta alma'ul mutadayyar bitahir duk wannan a kansa ne wanda ya canza da najasa wannan mun riga mun gama shi shi wannan idan dai ɗaya daga cikin ausaf ɗin sun canza wannan ba za a a wannan ya zari masa tuhuriya to sai al-mutaghayyir bi zahir to mun ji wannan sabanin nasu saboda duk dalilin akan shin hal yatanawalu ismul ma al-mutlaq ko la yatanawalu kuma kuka kula dukkan hadisai da suka zo ba akan matsalar bane babu wani hadith nas akai amma hadisin da ake shanar sallallahu alaihi wasallam ya yi alwalar da ruwan kulli ma'ul aji wannan bai inganta sau da haka shi yasa ibn rushd ya yi daidai da yake cewa wannan sabanin sababul khilaf shine shin ruwan da ya jirkita da abu mai tsarki za a kira shi alma za a kira shi ruwa mutlaq ba tare da an yi idafar sai zuwa ga abin da ya jirkita shi da shi ko ba za a kira shi ba wanda duk yake ganin kan cewa ya jirkita har za a kira shi da wani suna daban to sai ya ce wannan ruwan ba mai tsarki ba ne in ko ya ce ba za a kira shi ba da wannan ruwan da wannan sunan a to sai ya ce yana nan dai akan sifarsa ta ruwa wanda yake shine matabar imam abu hanifa waɗanda kuma suka yi a tawassul shine qaulu thani na malik bambanci tsakanin al'illa wal kafra wajen jirkitar idan jirkitar kaɗan ce wannan ba zai cire masa suna ba in jirkitar mai yawa ce zai cire masa suna to shine ya kawo misali da hadisin nan na umu atiyar inda yake a zahir wannan hadisin da ya fahimta ta kharij an mahallin niza domin bai nuna kan cewar tare aka hada su ba musamman ganin kan cewa ya ce iksil na ha bi ma'in wasidr bai ce iksil na ha bi ma'in sidr ba نعم حتى ما كافور وجعلنا في آه في الأخيرة كافورا أجل الغسلة الأخيرة وان كان نكرشي وان كان نكرشي وتقيل ممكن ذاك يتشوى هكا أسا كافور من أكم وان كان نكرشي أما كو أنا باشي لتأثير يمو أننا نظافة وأننا نظافة باشي لتأثير تعالوا تشوى شي كان سما استدلالي دي شي akan wajen wankan gawa shi kansa tunda wannan ba a kuda yake musamman ganin kan cewa abdana bi mayamin a a- bi mayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha wannan za a iya cewa tsarki ne ake masa to amma ba tsarki ne irin na rayu ba wanda za a haɗa wanda zai yi ibada saboda ka istidlal da shi shi ma mahal nazar ne ko yanzu wasu kan gawa ai ba ibada za ta yi ba gawa tsafta ce da kuma tawassuli da wannan wankan kan cewa an yi mata wannan an yi magawar wannan aikin na ita shi yasa ma aka ce a fara da gefen dama da kuma wurin da ake yi na alwala saboda sharuftar wuraren alwala na
المسألة الثالثة matsalatu salita matsala ta uku الله المستعمل في الأعراض ruwan da aka yi amfani da shi wajen sarki اختلفوا فيه على ثلاثة malamai sun yi sabani a kansa ala talatata aqwal na farko dai alma'ul musta'mal abin da yake yi da alma'ul musta'mal shine almutasaqit min al'aba ruwan da yake kwarara daga gaba ba ruwan da kam- da ya ragu ba ruwan da ya ragu yayin da kai wanka ko yayin da kai alwala ko da alwala kana z- zira hannunka ne kana yi wannan su'ur ake ce masa mun yi shi a cikin hukum a, mun yi shi a cikin al'asar al'asar ko al'asar su ne sauran abin da mai alwala ya rage ko sauran dabbobi amma wanda yake kana alwala yana fa- yana kwarara daga jikinka kamar alal misali ka je ka- ka ka rufe bahu sai ka yi wanka a ciki wannan ruwan da ka wanke jikinka da shi shi ne ma'ul musta'an an fahimta munan ba za mu iya suranta shi ba saboda wadata sai dai a kwararar da shi kawai amma su can saboda rashin ruwan saboda rashin ruwan shi yasa suke kawo wannan matsala a daɗin saboda rashin isasshen ruwa a yi ruwanka a zubar za a iya tara shi don a sake amfani da shi na'am eh faƙaunun waɗansu malamai ba su halatta yin tsarki da shi ba ala kulli hal a kowane hali وهو مذهب الشافعي shine mazhabar shafi'i wa abi hanifa da abu hanifa
وقوم waɗansu mutane kuma karihuhu sun ce makruhi ne ولم يجيز التيمم معه don haka ba su halatta yin taimama ba tare da samuwarsa wato in akwai ba- ba ba sa ganin wato tsa- a- ba mai tsarki ba ne amma kuma suna ganin makruhi ne a amfani da shi tunda makruhi ne a amfani da shi sai suka ce idan babu wani ruwan sai shi to a amfani da shi a haka amma in akwai wani ruwan to kar a amfani da shi ne ma'anar makruhi bi ma'ana idan akwai shi ba za a je a yi taimama ba tunda taimama ana yin ta ne in babu ruwa da za a yi tsarki da shi to tunda har kaga wani ya nuna kan cewa suna nan dai akan cewa mai tsarki ne sai dai amfani da shi akwai karhanci na'am وهو مذهب مالك وأصحابه shine mazhabar malik ko ashabihi da sahabbansa
وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا waɗansu mutane ko ba sa ganin waɗansu daga cikin malamai ba su ga wani bambanci ba tsakaninsa da kuma tsakanin alma'ul mutlaq وبه قال أبو ثور wa bihi qala abu thawr shine kaunin al-imam abu thawr وداوود wa Dawud al-Zahiri wa ashabuhu da sahaba da kuma mabiyansa wato malaman mazhabar al-Zahiriyya
وشد أبو يوسف wa shadda Abu Yusuf Abu Yusuf al-Qadi فقال إنه نجس yayi shuzuzi yace wannan ruwa najasa ne wato shine kadai cikin malamai da ya tafi a wannan shi yasa sai ya kira maganar sa ashuru sai ya kira maganar sa ashuru saboda haka mazhaba nawa muke da shi akan alma'ul musta'mal na muna da mazhaba guda hudu eh hadda shi hadda shurubin abu yusuf a a almali a- a- a- imam shafi'i da abu hanifa suka ce la yajuzu tatahhuru bihi waɗansu kuma suka ce yajuz amma ma al-karaha saboda kaga a wajen su tahir shi ba waɗansu kuma suka ce da shi da alma'ul mutlak babu bambanci sannan sai abu yusuf kuma ya ce na jasa ne in kana الماء المستعمل في الوضوء او الغسل اذا لم يغيره wannan fa duk akan idza lam yughayyiru ne idza lam yataghayyar amma idza taghayyar to wannan kaga zai dauki hukuncin da ya dace shi fa huwa tahirun mutahhar lakin yukrahu ma wujudi ghayri wa qila tahirun ghayru mutahhar faqan shafi nawa ka akwai kauli a mazhabar mali da cewa kamar yadda mazhabar abu imam shafi'i take akwai wani ƙaunar kuma da ya ce mashukukun fi fa yi tawadda ubihi wa yi tayamma mashukuk ba ya haɗa dubbin saboda abin da ya sa suka ce a haɗa don kar ya zama tokan cewar bai kai yadda za a yi taimama ba bai kai yadda za a yi taimama watakila tun da ruwa ne ya inganta kaga in kai taimama taimama ba ba ko? saboda aka ihtiya don haka idan ya zamanto mai tsarki ne ka yi amfani da shi in ya zamanto mai bayan mai tsarki ba ne ka yi taimama eh? na? sauran ruwan kare yi ta wadda a yawa yi ta yamman ba kamar shi ne wannan a kaga wannan shi ne abin nan fatuwar azuhuri ba yi ta wadda wa yi ta yamma irin daga wajen su malik ya samu irin waɗannan abin nan na wasababul khilafi fi haza aizan wannan ma kaga gaskiya sai an ɗanyi ta hariri ku yi haƙuri wallahi ba na samun daman koma littattafan sauran mazahib kaga nan nakalin ibn juzai ya saba ma abin da shi ibn rushd ya faɗa ibn juzai a cikin qawani ya ce kaulin najasa din nan ya ce shadda abu yusuf amma nan kuma ya ce kaulin yayi idafin magana zuwa ga abu hanifa kaga irin wannan ba abin da zai warware mas'alar sai komawa ya zuwa ga littattafan su sai komawa zuwa ga littattafan su na'am musamman fathul qadir ko kuma bada'i kaga abin da suka ce a cikin bada'ir sana'i a zakaru fi zahirin riwaya annahu la yajuzu tawaddu bi wa lam yadhkur annahu zahirun am najis inda ce ba za a alwala da shi ba kamar yadda dai a shi ya faɗa rawa muhammad an abi hanifa muhammad ibn al-hasan ya rawaito daga abu hanifa annahu zahirun ghayru tahur وبه أخذ الشافعي وهو أظهر أقوال الشافعي وروى أبو يوسف والحسن ابن زياد عنه أنه نجس سراك بقول بقول أبو يوسف بني شما رواية يدك أبو حنيفة غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم وبه أخذ أبو وبه أخذ وأبو يوسف روي عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش وبه أخذ وقال زفر إن كان المستعمل متوضعا فالماء المستعمل طاهر وطهور وإن كان محدثا إن كان المستعمل متوضئا فالماء المستعمل طاهر وطهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور هو ده maka za ka shi almuhim ibn a ibn rushd mu tafi da shi akan tafsirin sa yana da asali haka ita ce riwayar muhammad ibn al-hasan ash-shaybani na'am eh gabas gabobin sa a'a abinda shi- shine ai shi yasa suke cewa a abin nan ya riga ya amfani da shi wajen wanke najasa to najasar tasa ba haƙiƙa ba ce, ba haƙiƙiya ba ce najasa ce hukumiya in ba shi da alwala hadas ba Mm. saboda haka shi yasa din ai najasarsa bata bayyana ba shi yasa malik ya ce in dai akwai wani ai amfani da shi an babu wani kai amfani da shi in babu wani a in akwai wani ka tafi zuwa ga ɗaya amma in babu ka yi amfani da wani
jikin mamaci Eh, tunda har aka ce wanki mamacin ma ana son ya saka wani kyalle a hannunsa saboda tunanin da ci sa yake Ah.
wanki ba don haka ba ne ba don haka ba ne shi ma da suka ce ya sa ɗin ai wajen wanke al'aurar mamacin ne amma jikinsa in bai ba ne ta fuskar likitanci ba ta fuskar likitanci ne za a ce mutum ya sa glove to amma dai ala ayi halin da mutum ya yi alwala da ci sa yake wanki wa hukumiya a'a eh, ba eh, eh, eh, ba najasa bace hukumiya ba najasa bace hadath ne hukumi to hadath ne kari ne amma ba najasa bace sarki ba ba ba tsarki bane ai ba taharatul khabath bane sarki da ake yake so da ke da rajistar da ruwan
to zaka tafi shi watakila shi ya sha zufar ya wannan tafsir din yace idan wanda yake yin alwal in wanda zai yi al- amfani da ruwan dama yana da alwalarsa to idan yayi alwalar wannan ruwan musta'mal wanda ya ragowa wanda ya- ya kwarara mai sarki ne amma in ba shi da alwala to wannan ruwan najasa ne wato kamar ya dauki kan cewar rashin alwalarsa kamar duk gabobin nasa ma kamar wanke najasa ake yi eh to amma wannan ai la ya zahar inda ai ba najasa ba ce jikinsa in da najasa ce wannan taharatul khabath ka wanke najasa ne saboda haka wanke najasa ko wannan za a ce mata kasalatun najasa shine ruwan da aka wanke najasa da shi amma alma'ul musta'mal shine wanda yake gaba ake wankewa kuma ai yanzu mutum yawa barista yanzu mutumin da ba shi da alwala eh, idan ya yi gumi in ka je ka taba guminsa sai ka wanke gumi za ka yi sallah ko kuma in ka gaisa da wanda ba shi da alwala sai ka je ka wanke hannunka saboda ka taba najasa na'am alƙali na kusurbar ai kamar wai ina nufin yayin da mutum ya alwala isa jawar eh
sai alwala ta tashi eh
ai da ya zo sake ta eh, inda akwai magana ta najisuwa eh.
sai ya kwance jawar kuma sannan ya wanke kafar ba kwarai da gaske da komai eh da inda aka ce ya yi shafa ya yi shafa kenan kasan kalawai kwarai gabobin kalau suke eh, ba wai kawai abu ne wato najasa wato wa- sifa ce hukumiya da ake kaddara samuwarta amma ba wai hakikatan shi najasa bace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus Eh, eh duk ɗaya ne a tawon kan janaba ma ma'ul musta'mal shi ma haka yake makruh inda malik a wajen shafi'i kuma ba a alwala da shi to bari mu ga me dalilin sabanin وسبب الخلاف في هذا أيضا دليل ساباني أكن وانا مسألة حيوة يو ما يظن من انهم لا يتناولون الشيء مع الظلمات abinda ake tsammanin cewar sunan alma'ul mutlaq baya wato abu- wato baya kaiwa gare shi حتى ان بعضهم hatta waɗansu daga cikin malamai suka wuce iyaka ظن ان الاسلام وصار al-ghasala الغسالة har suka ce sunan ma wato ruwan da ya kwarara da aka wanke gaba da shi a haƙƙo bihi min ismil ma ya fi ma cancanta a kira shi algasala ba a kira shi sunan ruwa- sunan ruwa ba wato idan mutum ya wanke hannunsa ya wa- in mutum ya wannan ruwan alma'ul musta'mal bai kamata ma a kira shi sunan ruwa ba don ba ruwa bane tunda an wanke gabobi da shi bai zama ruwa ba
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam كان sun- sahabbansa sun kasance ya fita tiluna suna fada da juna ala fadli wudu'ihi akan sauran ruwan alwalarsa kamar yadda ya zo a hadisin sulhun hudaybiya cewa idan ya yi alwala suna kusan fada da juna wajen a wato a ƙaitarar ruwa na'am hadith sulhul hudaybiya haka haka nan yace na'am fi hadith sulhul hudaybiya wa fihi wa idha tawadda akadu yaqtatiluna ala wudu'ihi akan ruwa amma alwudu zai iya zamantowa ruwan da ya saura ne ko zai iya zamantowa fadl ruwan da ya saura kuma ba shine mas'alar ba mas'alar akan ma'ul musta'mal ne. sannan kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hususiyarsa ce saboda haka ba za a iya hujja da shi ba hususiyarsa ce abinda ya tabbata hususiya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a yi hujja da shi ba a babin abin da ya shafi al'umma ba shi ɗaya saboda haka wannan hadisin kharij an mahallin niza na'am amma a cikin tashi
Mm,
kai bayani wani a dubi siffar ruwa mm,
can tunda an yi magana a tagrerar siffa eh, yake magana karhancin ma da kalin mm, sai da idan jikin mutum mm, yana da wani datti mm, wadda ba kuma za a kira shi da nisa ba sai dai ya zama da dauda mm.
kawai ya yake nuna sai an samu wannan ruwan ya canza ma'ana yana ta wanke wanken har ruwan daga kalarsa ya koma wannan kalar Mm. Mm.
sannan za a ɗauki karhancin a kansa akwai wani littafi da kwanakin can aka sai da shi alwahin jalil min ajiyar Jin adilatul halil. Mm, mm. amma wannan gaskiya ta ce matsalar ta fita da matsalar shine ma'ul musta'mal wanda yake bai canza ba idan ya canza to wannan dama zai ɗauki hukuncin abin da ya canza shi ne amma idan ma- ma- maganar mahallin ne za a kan abin da bai canza ba ne da shi ina da mawahibul jalil ya ce wa kuriha ma'un musta'amalu fi hadar wa fi ghairihi taraddud a nassin khalil kenan makruhi ne a yi amfani da ma'ul musta'amal fi hadar wanda aka amfani da shi wajen hadar shine wanka ko alwala wa fi ghairihi a wannan sa ko taraddudun shine wanda aka amfani da shi wajen ah, wato kawar da daula kawar da najasa to fihi taraddudun taraddudun mutaakhirin saboda babu nasi daga wajen almutaqaddim yace hadhihi alkaraha shine mawahibul jalil yace hadhihi alkaraha mura'atan li khilaf li khilafin kharij al-madhhab qala al-khiraqi wa la yatawadda'u bima'in qad wuddi'a bihi qala ibn qudamah wa bihi qala al-awza'i wa huwa al-mashhur an abi hanifa wa ihda riwayatayn an malik wa dhahir madhhab al-shafi'i ghayra anna ad-dalil min al-wahyayn yuridu يؤيد طهورية هذا الماء المستعمل في حدث إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فأما الكتاب فقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال في المنتقى على الموطأ على الموطأ طهور على مثال صبور وشكور إنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا يجلب أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي كما تقدم عزه في لبلوغ المرام وأيضا فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء يبقى ماشيني فأصر شعره عليها قال ابن قدامة في المغني رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما وبعد أن طلعت على أن الماء أن طلعت على أن الماء المستعمل في رفع حدث يبقى على طهوريته بدليل الكتاب والسنة الفعلية والقولية فأي تردد يبقى عندك في طهورية الماء المستعمل في غير رفع الحدث وحكم القبض في طهارة في, في طهارة تتوقف على المطلق غسل الإحرام وتجديد الوضوء ونحو ذلك وهذا الماء الذي لم ينزل ما لم يزل مانعا من الصلاة لم يزل باقيا على طهارته وما ولا محل للتردد في الطهورية والعلم عند الله تعالى wani hadisin far'alam akan lam yusuf halma hadisin musnad al-imam ahmad akwai ne da tsayawa akan hukuncin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya alwala da ya yi wanka ko wanka ne ko annahu tasala min al-janaba far'alam akan lam yusuf halma fa asara sha'rahu alaiha ya tatse ruwan na kansa akai kaga wannan nassi ne akan ma'ul musta'mal ko law sabata ko shi ma sai zama kusurciya ba a wannan bai zama hususiya ba wannan bai zama hususiya ba hususiya wancan abin sai yake hususiya dan tabarruk da athar din annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake da shi sai shi amma wannan tsahara ne kuma fi'ilinsa kaga ana kafa hujja da shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai auga wanda yake a akallan ahwal fi'ilinsa shine halaki eh eh baya cewa ko bari ya daɗa zubowa daga inda ba kai ba misali in ya ɗari wani zuba a jikinsa ai ta kansa da ke so
ba ma yana wanke cikin sai ake wanke jikin da shi abin da ba rasa ake cewa wannan matsowar da aka yi to inda zubowa a kai ɗin ya zama ka sosai ya ce ai da mu sai mu wanke kai da mu wanke wani wurin da ba kai ba ma da
a bayan ya wanke kan tunda ya ɗebi ruwa ya wanke nan wajen ai shi kenan halin za a wanke da wasu amma wannan ya gama wankan da baki da sai ya mato ya shafa inda ba eh, inda ba ma
Kuma walau sabata.
eh kowa zai iya yi to shi ai shi yake cewa wai ko shi ma ku shi ya ce to kowa zai iya haka eh inda a'a ai wai zai iya yiwuwa shi hujjarsa shine cewa in aka ce hususiya ce wannan saboda jikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yi haka a wato ɗaya daga cikin abin da sukan kawo yawa ga yawa ga hadisin a cikin ibn majah عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء النبي صلى الله عليه وسلم يي وكان جنابة سيغا وتا لمعة ونوجينا كلي روا بي سامي شي فقال بجمته فبلها عليها فقال بجملته شيء اطلاق قول اكن فعل wato sai ya aljumma gashin kansa aljumma shine gashin kai idan yazo tsakanin yazo shahmatul udhun ko a a lamma ita ce shahmatul udun aljumma tsakanin kafada da nan sai ya kama faqama bi faqala bi jummati wato sai ya nufi gashinsa fa ballaha alaiha sai ya jikata ya jika lam'ar da wannan qala isa fi hadithi fa asara sha'rahu alaiha isa ibn rahu ibn isa ibn mansur al-kausari آه مسلم ابن سعيد عن أبي علي الرحبي عن إكرمة عن ابن عباس قال آه، في الزوائد أبو علي الرحبي أجمعوا على ضعفه أتكون الإسلامي أبو علي الرحبي وقال الألباني ضعيف حديث بين إذن كمان حديث ضعيف آه، أما آه، hadisi ne zai na gani wannan ma akwai wata kila amma ban da nan yayi yayi idafar sa da ibn da Ahmad amma nan bai kawo riwayar Ahmad ba yawa haddathana ali ibn asim ga riwayar ahmad haddathana abu ali ibn rahbi shi din ne dai an ikrima akhbarana ibn abbas qala ittasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min janaba falamma kharaja ra'a lum'atan ala mankibihi al-aysar lam yusibha al-ma fa akhadha min sha'rihi fa ballaha thumma madha ila as-salat wannan hadisin mai ابن أحمد شاكر شيء إسناده ضعيف أبو علي الرحبي هو حسين ابن قيس الواسط لقبه حنش وهو ضعيف قال البخاري في الكبير ترك أحمد حديثه ونحو ذلك في الصغير وكذلك في الضعفاء وقال النسائي في الضعفاء متروك الحديث وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث صراحة حديث بإنجلترا أكفى هجة amma za akwai wani akwai wani istidlal da suke akwai istidlal da suke yi akan ma'ul musta'mal akan tahararsa shine imrarul yadi fil wudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kana yamuru wato yamuru yamuru a yadahu yamuru ala yadihi fil wudu shine ya kai ya komo inda yayin da ka kai haka in ka dawo da shi wannan ruwan mustamali ko ba haka ba amma zai iya cewa to ai kuma wanda ya dawo da shi ba mustamal ba ne saboda kaga in ma ka ce mustamal ne ka wanke shi saboda haka babu hujja na me
sai a ce zai alwala wannan ruwan zai alwala sai a ba wannan mutum ya tsallake ya ba shi sha to misali har ya tabbata hadisi misali in hadisi ne to haka nan ba a fa'i da kuma ce a ce ana ba a magani da najasa a ko ai ba a ce najasa ba ne to haka za a iya sarki ne za a iya alwala da shi ko ba za a iya ba wacce babu magani daban babu tsahara daban ko ma dibo ko ba kula ba dan an ce ya sha bai nuna yanzu ruwan ruwan kulli ba za ka sha ba ko ka kola ba za ka sha ba amma za ka yi alwala da ita yawwa نعم
ولا بد ان يقع من الماء المستعمل في البناء الذي بقي فيه الفضل
da Allah kudan tsaya mu ga wannan matsalar kaɗan ɗaya ta dimbara mu ga al-ishraf na ibn munzir da ke wato gaskiya wannan gaskiya ba tsariƙa ba ce ba manhajiya ba ce ta karatu tare da tsaya akan abu ɗaya in ba haka ba duk shi ne yake amma da yake amma da yake ai an ɗauka a wannan ai kun yi risala kun yi sauran bari mu ga ibnu al-munzir yanzu ana maganar khilaful ulama ne yawwa babu ikhtilafu ahli ikhtilafi ahli al-ilmi fi at-taharati bil ma'i al-musta'mal fi al-wudu' wal ightisal اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل قال طائفة لا يجوز الوضوء به كان مالك والعوزاء والشافعي وأصحاب الرعي لا يرون الوضوء بالماء الذي توضأ به واختلف فيه عن الثوري وحكي وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها فيها من الماء أقل من قلتين قال لا يجزيه بل أنجس ذلك الماء أها. نعم توقع حجسه ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل da shi ne wanda yake shi ne a ta da abu thawar da sauransu ƙaunuhu jalla zikruhu walam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban wala yajuzu li ahadin an yatayammama wa ma'un tahirun mawjud wa hadha yalzamu man awjaba al-qawl bi zahir al-kitab wa tarka al-khuruj an zahiri wa ihtaja fi ithbat at-taharati lil ma'i al-musta'mal bi hadith Jabir قال يوا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أقل فتوضأ وصب علي من وضوئه كن قال حديث قال فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضأ المتوضأ به قال أبو بكر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه من فضل ماء في يده فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره قال أبو بكر فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه فسا- فسال ذلك عليه وعلى ثيابه إنه طاهر وذلك أن أن ماء أن ماء طاهرا لا بدنا طاهرا وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لا بدنا طاهرا وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء إلى ماء غيره ولا يتيمم وماء طاهر موجود لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإذا وجدت الماء فامسحه بشرتك قال أبو بكر فأوجه الله في كتابه ولا لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على الوضوء بالماء والاتصال به على كل من كان واجدا له ليس بمريض وقد روينا عن ابن عمر أنه ينتضح في إنائه من وضوئه وكان لا أقنفه وغير واحد من التابعين لا يرون بذلك بأسا وقول الزهري والأوزاعي وسعيد ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من خمسة أيام تمام to daga kuma cikin hujjar da suke yi shine wanka wankan annabi sallallahu alaihi wasallam da, da Aisha daga ƙwarya daya ko saboda ruwan ba za a ce masa musta'amal ba amma ya cakuda da musta'amal tunda bayan da za a kai wanka wani bai faɗo ciki ba to ولا بد أن يقع من الماء المستعمل yawa shine to ga ga ga ga baqiyatul istidlal din nan wala budda an yaqa min al-ma'i al-musta'mal fil ina ba makawa kuma wani abu daga cikin ruwan musta'mal wanda aka yi amfani da shi zai fada cikin ƙwaryar alladhi baqiya fihi al-fadl wanda sauran yayi saura a cikin sa بالجملة to a- a- wato a- wato a dunkule dai fa huwa ma'un mutlaq ruwa ne wanda yake mutlaq wanda aka sa- wanda yake sakakken aka ce masa ruwa kawai لأنه في الأغلب domin a mafi rinjayen halaye ليس ينتهي إليه إلى أن يؤتمر an ya tagayyara an ya tagayyara ahadu awsafihi أوصافه domin baya tikuwa ya zuwa ga wato ɗaya daga cikin sifofinsa ya zamanto ya jirkita bidanasil a'adha da daudar gabobi التي تغسل wanda ake wanke wanke gabobin da wannan ruwa فإن انتهى إلى ذلك idan ya tike ya zuwa ga wannan wato ya zuwan ruwan ya jirkita da dauda الماء الذي ya tagayyaru ahadu awsafihi bi shay'in tahir sai hukuncin sa ya zamanto hukuncin ruwan da ɗaya daga cikin sifofinsa ya jirkita da abin da yake mai tsarki وإن كان هذا تعاقب nufus duk da yake wannan rayuka suna kyamarsa saboda wato suna kyamarsa a a sab- wato sama da wancan wa hadha lahdhu man karihahu wannan shine mahangar wanda yace makruhi ne irin suna ne saboda rai baya so
وأما yanzu ya za a yi ruwan da aka wanke ko ba- ko bai jirkita ba ko bai jirkita ba za ka yi kyamar kai amfani da shi ka sa shi a bakin kai ko ko bakin ka ko wa amma man za'ama annahu najisun fala dalila ma'ahu duk wanda ya za'awar cewa najasa ne babu dalili tare da shi eh eh su kuke na eh na'am
المسألة الرابعة al-mas'alatu ar-rabi'a mas'alatu hudu اتفق العلماء على أن الأعصاب
na'am ittaf na'am shine su'ru su'rul mushriki wal hayawan ina ganin mu tsaya nan fa wannan matsalar tana da tsawo tana da tsawo alaikum assalam في البيت أما خارج البيت na'am
hadisin da ya sha suna yin kawo shi mm wani shubha a kan fitar da ga mata na musamman suna da ahli baiti mm hadisin kisa mm
a shi ne wannan da kan so kan karewa da hadithul kisa na
na'am
wanda na karkashin To, wannan hadithul kisa eh inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. Ah na farko dai ah hadisi ba zai ci karo da alqur'ani ba. Alqur'ani yayi nassi akan a sababin nuzul din wannan ayar shine matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha har ya zuwa ga inda yake cewa ma yukla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ko duk kaga ba zai yiwu a ce ya fara da su ya kare da su sannan a tsakiyar ya ce inna ma yuridu llahu li yuthiba ankum rijsa ahlal bayt a ce ba da su yake ba amma maqsudin da yasa aka ce il yuthiba ankum aka kawo zamir muzakkar saboda taglib saboda a cikinsu ba kawai matan ake nufi ba don a shigo da sauran su ma suna cikin ahalin gudu su sun riga sun shiga to don a shigo da sauran shine sai aka kawo damirun wato damirun muzakka amma hadithul kisa wannan hadithul kisa lokacin da Allah madaukakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace Allahumma haula'i ahlul baiti waɗannan ahlul baiti ina ne wannan ba uslubil qasr bane a ba uslubil qasr bane bai ce inna ma haulayi a halubaiti bai ce la halubaiti illa haula ba kuma su kansu ai shi'a ai yanku ba alaihim al-istidlal bi hadal hadi ta ya ake suka shigar da sauran a'imma al-ithnai a shari'a ta ya suka shiga ta za su shigar da su in dai kun ce wannan su ne ahlul baiti kun ce uslubul qasr ne to kamar ahlul bait ba kowa bane sai Fatima da Hassan da Hussein da Ali duk wani wanda yake ba su ba a halifai in kuma akwai abin da ya shigar da sauran sai kuka abin da ya shigar da su to wanda zai shigar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam in babu aure tunda su qur'ani ne zai shigar da su saboda haka in dai ko dai ku shigar da su matan annabi sallallahu ko dai ku fitar da a'imma din ku yayin da ku fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku shigar da su ku ga mana dalili in ku kawo dalili dan me dalilin ku zai yi mu dalilin da mu namu dalilin ba zai ba sannan ma kuma shi kansa hadisin ma hadisin ummu salama din akwai kalam fi kalam bi majmu'i turuqihi ne zai inganta ba zai ci karo da ita ba na kace akwai kari oho na ya zo da karin ahalul bait ne wanda yake shine ya fassara ayan ya nuna kan cewa ahalul bait akwai wasu banda matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake sa aka kawo damirul mudhakkar domin tagli duk inda aka haɗu maza da mata to zamirul muzakkar ake amfani da shi ba a haɗuwa maza da mata ya amfani da zamirul mata
shi ne aiki sai su ce maza ake nufi
to ai to akwai fatima mai shigar da ita wato wannan shine bayani cewar kaga ayar gabaki daya tana maganar matan annabi sallallahu alaihi wasallam wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah wa aqimna salata wa atina wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah wa aqimna salata wa atina zakata wa aqina allaha wa rasulahu kaga duk umarni ne ake musu sai Allah ya faɗi hikimar wannan umarnin inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum rij al-rijsa ahlal bayt Allah yana so ne ya tafiyar da dauda daga gare ku ya kuma abuta wannan babban gida sai ya ce daga gare ku sai ya amfani da lafazin da ya hada maza da mata kaga su yake magana me za a kawo zamirul muhatab ne me za a kawo zamirul muhatab saboda su su shiga kuma ma zaka iya cewa wannan ana nufin ne annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa Allah yana so ya tafi da dauda daga gare ku ana nufin har annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so man duk wanda yake so yayi salati gare mu ahlal bait yasa kansa a ciki sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ka gani saboda haka shi yasa aka ce inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum ai gare ku ku matan nan da ake muku umarni da kuma shi mijin naku sallallahu alaihi wasallam ya kuma abuta wannan babban ya domin shine ai shine ubangida saboda haka shi kansa yana cikin ahlul bait sai dai ana mayyaze shi saboda tashri a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma wannan ai ko kadan inda sun san wannan da ba za ka kamata su rinka kafa hujjar shi ba
cewa su matan ma su ne farkon eh shi yasa ya ce ya wajen koya salati ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi sai ka ce musu shi kenan in dai haka kuke so to shi kenan to kar ku sake cewa a zainul abidin da jafar wanda kuke danganta kanku ga cewa kuke cewa ku jafariya ne to jafar ba a halibaitu ba domin ya shigar da shi na'am kafin da muka jiya mana a kan shafi itikafi don duk muka shiga idan mutum shiga itikafi sai kuma zamana an yi wasiya cewa shi ya zai wani sallah misali kuma ya riga shiga itikafi to wannan zai karye ne kuma ai bata waje ba a kansa ba bata waje ba a kansa ba ko da ta waje ba a kansa ne shine zai fita shine aka ce kamar idan mutuwar iyayensa shi ma ba zai fita daga itikafin ba sai dai ya warware shi saboda gudun uku amma ko ta wasu ya aibata lizimce shi ba in ya fita itikafinsa ya kare ba zai ba shi inda masu ta karyewa sai ta hidi sa wani eh sai a sa wani ko kuma shi din ya je ya fita daga cikin itikafin tunda itikafin ai mandubi ne ko da ke ita ma wasiyar ya aiki da wasiyar ita ma mandubi ne a mun yi mun sa an yi mana design bayan nan wajen za mu yi rumfa rumfar karatu an kira shi ɗakin seminar seminar hall saboda haka muna son na mun tura mamun ya mana lissafin kudi nawa zai ci an yi tsari kyakkyawa wanda yake muka samu ma aka yi insha Allah har sauran ranaku ma za mu iya mu rinka karatu mu waɗansu ranaku da yamma ko da gida akwai mutane da dawa da suke zuwa kasuwa amma da insha Allah kamar ranakun da yake akwai faraga insha Allah sai mu ci gaba da karatu a lokacin sai zama to muna da sauran karatu saboda haka mu ne za mu haɗu mai gida da haka idan an kawo abin nan din estimate din zan kaddamar a ga wajen wanda kuma wanda za a bashi taimako ko na ko na kudi ko na kayan gini mu samu a gina insha Allah kuma wanda ma ake ganin ba a nan ba wanda ake ganin zai iya taimakawa ya bada gudunmawa a tuntube shi sanya insha Allah zai zama to sadaka jariya tunda karatu kawai za a rinka yi ya ka mun ba da aransa za mu ba da aransa ga masu karatun ƙur'ani ne shi ma sai wani lokaci da ba yawa yan nan yara ba ko muna tani insha Allah za a yi za a yi har wajen mata don saboda akwai mata da suka nuna sha'awar suna so su zo su rinka halartar wannan karatu da kuma a buɗe musu kofa a ba su damar su rinka zuwa insha Allah ya fi an kawo estimate amma an faɗa ma waɗannan an faɗa ma wannan majalisi ne saboda wannan majalisun shine ya fi shine ya fi mulasaka ba ana yin akwai akwai akwai wato akwai mulasaka akwai muhalaka akwai mujawara ko wajen ruwa wanne ne ya fi tsanani al-muhalaka ko sannan mulasaka sannan mujawara na'am wani lokaci muna yi din idan matsalar ta zama to kamar zahira ce kamar tana bukatan daƙi musamman wajen hadisi musamman wajen sahih muslim kusan gaskiya a cikin tafan littafai da suka kunshi ilimin hadith mai zurfi da ilimin ilal amma kuma wanda ba a masa hidima ba babu kamar sahih muslim babu kamar sahih muslim to da aka hidima ce gaskiya mukan mukan dan faɗa akwai ma aiki da aka ba da za ka kawo ko bashir kai ka gama gobe za ka kawo insha Allah tun da gobe za mu zo da azahar ko? adadin rafu ladain okay na bukhari eh sannan fitar da shi ma akwai wanda aka bani shi ma ciki na yi shi da asar kullum sai na alin da ci je in gano ko akwai hadisi mai koyi ko kuma akwai asar kun bayan shi da gara ku rinka tuna mun dan gaskiya bana tuna irin wayannan wajiba da gashi ba rubuta ake mutum ya shafa kan kofi sai ya zo zai sallah sai sun ce kofin na shi mm to akwai wani asar kun ko kuma kan marmar cikin zan tuntuba mm in na je na tuntuba ma da gaskiya ban samu wani hadisi mai koyi ko kuma wani asar kun da wani sahabin bayan sai na alin ba mm amma shi na sai na alin da na ƙara da rubutun shi ne gaskiya duka dai da tafan malaman da suka zo baya baya mm duka shi shi asafin nashi suke kawo Mm.
musamman wanda sun jira albani kusan na dalilin da shi duba shi kawo wata kuma ya shi ya inganta Mm.
ya ce ma ku da ya rawaito shi da imamu buhari Mm.
su suka kawo shi a cikin asafin Mm.
shi kuma shi shi sanadu sai amfani shi sai inganta shi mm shi ne ke da jayar wa cewa idan mutum ya yi shafa a kan kofi sai zo zai sanna ko ya ce kofin ba ba sai ya sake wanda Ba sai ya sake wanda.
amma shi asafin akan jawar bi ba a kan kofi ba akan jawrab jawar domin babu aula hufi
kimani suna kwalidai filo da fisirati Mm.
sai na na imam bukhari ta da su gano sabai nawa ya kawo hadisi su a shi wannan Mm.
sabon da ya kawo hadisi a karata lafiya akwai hadisi da ke makofi Mm.
akwai marfuwar to hadisi da ya kawo sabon da ya kawo hadisi su marfuwar ila ila ila da bisa da mali sallama guda goma sha shida ne guda goma sha shida guda goma sha shida Mm.
sai dai na maimaita ma dai wanda da dai maimaita da sahabin da shi Mm.
masu haifar da yasi su zartar da ya kawo da su farko yi su kuma shi shi sha shida to a san kaga wannan mako sai mako fati da kuma eh, ba ba mawqufat muke so ba dama saboda cewar raf'ul yadayn fi ah, fi salati ko ka fi du'a bisala da shi ya kawo saboda haka ah, ah, sannan fitowa din da ya fi da kuma kai kawo da eh wannan ba shine mas'alar ba shi matsalar mu dama so muke mu tabbatar saboda yawa yawan multafan mustala idan suka kawo raf'ul yadayn suna ana ishara ne da raf'ul yadayn fi du'a to amma ah, raf'ul yadayn fi sala shi ma kaga wannan to ya zama to mutawatir lafzan sahabbai goma sha shida
na kawo shi da sunayen su su manta da yadda suka wayan abubuwan su na'am na yi kuma kaga makharaj din waɗansu maki waɗansu hijaziyin waɗansu iraqiyin Mm. ina sunayen nasu ka- sar- sar- za- a- ambata mana sunayen su mutu to haka irin wannan kana ki hankali ana yi to haka in wata matsala ta so musamman wajen karatun sa- karatun sahih muslim na farko akwai sai da alamin da ya bani Ah, akwai wani ubaidullah ibn abi rafi ubaidullah ibn abi rafi eh sai da biyu shi ne abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar kaga mad- kaga sayyidina ali iraq
akwai ruwaya abdullahi ibn umar hijazi na'am zai yi wurin mamaci kan hadisi shafin ruwayar salim da nafi'ar da muharib ibn difar da abi shubayr da abin zubair al-makki mutanen makka da ibn umar harib ibn dithar wannan kufi ne ko e kufi ne sai abu humayd bisarihi abu ubaid abi abi humayd bisarihi abi humayd sa'idi al-madani na'am ruwayar muhammad ibn amr da abbas ibn sa'id ibn sham su suka yi wayar aure shi sai malik ibn huwayd amma hadisin hadisin sayyidina ali raful yadayn din fi a- a- a- Yes, fi sir.
tak- fi takbiratul ihram kawai ko kuwa a tabbatar ina bane hadda fi wurin wuri uku tabbatar ina inda ruku wa inda ruku inda ruku sayyidina ali ya rawaito to aga wannan radi ne ga kufiyin radi ne ga kufiyin na'am ya kawo shi akwai ya kawo shi na na kafar a kawo da farko sai kuma can da sai ka kawo shi na ko'i da na farko na'am
sai malik ibn huwairi shi ma akwai malik ibn huwairi eh na'am sai anas da ruwayar humayt Na'am.
hadisin anas ruwayar humayt sai da ya zurka anas sai wani ibn Bas- Hujair.
basra kenan kaga yan basra na'am sai wani ibn hujjar ruwayar alkama ibn wa'id da kurai al-jawri eh wannan yamaniyun ne sai a umar ibn khattab shi ya kawo shi bari isnadi a kai kawo shi bari isnadi na'am daga farko da zan bada shi bari isnadi ba sai shaidu ibn abdullahi shi ma ya kawo hadisin sa zuwa ga annabi amma bari isnadi aha sai ya yi hurera wayar a'raj ko ba da yi madani sai umayya to umayya na ce kawo su masa amma ni ba ga Umayr.
zuwa ga annabi Eh.
umayya Ya ce- Umayr, bil'ain?
Umayr ɗansa, eh.
Umayr.
ɗansa Ubaydullah ibn Umayr.
aha san shi ba sai ibn abbas ruwayar alhamdu ibn musi
Ibn riwayarwa ibn abbas ruwayar al-harb ibn muqsim
ibn qusim muqsim muqsim miqsam miqsam Bisa. Nah, saya ingin masalah syari Ibn Tiga Saya Ibn Mas'ud Ruwayat Al-Kama Mm.
Saya Al-Bara Ibn Azib Ruwayat Ibn Ajilela Abdurrahman Ibn Ajilela shi ma kufa Saya Malik Ibn Huwairi zama ka faɗe shi sha biyar kenan shikenan saboda haka in kaga in kuga suka ce Aisha ikrima na wannan yankun katsa ce ko to kunga saboda haka a attawatur na rafin yadaini fi sala shi ya tabbata da waɗannan riwayoyi ga hadisi makarantarsa daban-daban yan yaman sun ruwaito yan makka sun ruwaito yan madina yan basra yan kufa yan yaman na to saboda haka a yanzu kenan kun ga raf'ul yadaini fi du'a shi zai zama to at-tawaturul ma'nawi da suke faɗa amma raf'ul yadaini fi salah wannan tawatur ne lafzi na tunda duk sun ruwaito shi a waj- a waɗannan wurare guda uku na ita kuma wannan mas'alar ah, da muka yi a kan ta kun ga kenan babu asar sai wannan da aka ruwaito daga sayyidina Ali tun yayi taimama ya cire ah, ya yi mas'alar khuffi ko jawrab ya cire ya yi sallah haka ba sai ya sake yin alwala ba shi ne an samu asar daga sayyidina ali ya karfafa a ɗaya riwayar daga malik don ɗaya daga cikin akwal ɗin da aka rito daga malik ne ko? na ko ta tambayar? Alaikun salam. Tsakanin خبر حدث khabar آه خبر khabar khabar da hadath حدث يعني oho khabath ayn ayn ne jirmi ne najasa shine al-khabath asalin sa dauda idan aka samu daga da- a- al-khabith daga khabath aka dauko shi khabutha khabsan fa huwa khabith da abin da yake najasa shar'an shine al-khabath al-hadath kuwa ba jirmi bane hukunci ne hukunci ne ake kaddara samuwarsa wanda wanda ba shi da wanda ya wanda ya sifanta da shi ba zai iya abin da aka sharɗanta sai da tsahara za a yi shi ba shine kamar mai alwala kaga alwala ba wata riga ce mutum yake sawa ba ko idan mutum ya alwala jikinsa ya bushe ba ruwan da ya tsaya ne ya tsare shi ne alwala ba wani alwala da ya jikinsa ya bushe za a ba shi hukuncin cewa mai tsarki ne to nan hukuncin cewa mai tsarki ne shine tsarki daga wannan hadas idan alwalar ta karye kaga ba wani abu ne ya dauka na dauda ya shafa a jikinsa ba amma sai a ba shi hukuncin cewar ba shi da tsarki ya zama muhdis ma'ana wanda alwalarsa ta kani ko da ba ta bushe ba ko da ko da akwai sauran danshin ruwan za a ba shi hukuncin muhdis Eh, saboda abu ne wanda ake kaddara shi yasa suke ce masa wasfun hukmi sifa ce da ake kaddara samuwarta ake hukuncin samuwarta tare da wanda ya sifanta da ita.
sawa da Alaikum salam.
kawo kala kamar masu yin zakka koyaushe sai su na barin zakka su sai ramadan suna da wata hujja A ba wata hujja sai dai kawai ta babin cewar dukkan abin da aka yi a Ramadan ba kamar wanda aka yi a wani waje na wani lokaci ba ne. Sau da aka sadaka a Ramadan ta fi sadaka a wajen Ramadan. Sallah a Ramadan ta fi sallah a wajen Ramadan. Karatun kamar ba barin da suke ba a sai dai su janyo lokacin bai bada ramadan su kamar kamar eh kamar babu laifi ma mutum ya jinkirta inda yana da yara ta yadda haƙƙin.
amma kamar misali yanzu zakkan mutum yanzu ya kamata ya fitar da ita Mm.
zai ce zai jira sai ramadan Mm. Babu laifi. ya jinkirta in ya jira sai ramadan zai zamanto ana bin sa bashin kaga a, akwai lokacin da zai zamanto kan cewa ramadan ya zo ta shekara biyu zai fita da zai rinka lissafi ya san haul dinsa tunda watan yana tukowa har tatowa haka har sai lokacin da zai zo wata shekara zai fitar da ta shekara biyu kuma in ya mutu da ya ba ya mutu kafin lokacin na ya mutu da ya fitar da zakka ba ke wannan sai ya zama cewa tana cikin tarikarsa sai ya wasiya tunda haƙƙi ne da ya riga ya rataye da tarikarsa wajibi ne sai an fitar da shi dain ya zama to dain a kansa bashi ne a kansa sai an fitar da shi dama ni matsalar da nake gani malam saboda yanzu ya'ya da yawa ma sukan hana fitar da zakatu wani wani in dai an riga an kwanta sai an raba kuɗi saboda ko wanda muka sani ba Ai, saboda saboda duk saboda me duk saboda ba a kula da sha'anin ah, shari'a ne ana kula da sha'anin shari'a kina za a je a kai kara a je a kai kara ba shi yasa ba duk muke ta wayannan ko duk wannan wahalar da muke ta yi ta wannan dokan mutane ba su fahimta ba sun dauka an dauki matsala guda ɗaya a cikin masail 670 ana ta magana a kan shi daga ciki har da sha'anin wasiya din har da sha'anin wasiya babu guda ɗaya muke guda muke mata alwasiya
na yau ga mutane wani saurin hirar da kai a arewa yanzu ma ana
eh jibi zan yi insha Allah da na ƙi ne na ce sai mun gama gyaran gaba ɗaya kar waɗansu malamai su rinka ganin kamar a mai da abin cece kuce da siyasa a gabata ya kowa ya zo ya faɗi ra'ayinsa wanda za a ɗauka a ɗauka don yanzu kaga zaman da muka yi malamai sun kawo fa'idodi masu amfani sosai eh zaman da muke na biyu ke malhuda masu amfani wanda yake za a gyara ta da waɗansu abu da ba a ce da waɗansu da abu da aka ba a sa ba ya kamata na irin istidraka da kuma kaga kamar matsalar nan cewar idan mutum ya yi baiko idan mutum aka yi masa baiko aka yi masa alkawarin za a yi masa za a auren masa da yarinya sai daga baya waliyin ya zo ya aurar da ita ga wani a sai wani ya shigo kai kuma aka yi auren da shi idan ya tabbata cewar waliyin yana sane ya yi za a hukunta wani to wani sai ya ce wani sai daga cikin malamai sai ya kawo ce don me za a hukunta ai ya shiga cikin haƙƙin ɗan uwansa ne kawai kamata yi ya nemi tahalluli ya yafe masa amma don me za a sanya hukuma ko kuma ganin irin abin da yake faruwa a cikin al'umma mutane suna wani in aka je ake masa wannan kaga an fawwata masa jiran da ya ta yi wata da wuya kuma ya sake samun wata ƙoƙari ya kamata taron da za a yi rubu a Allah ranar mai zuwa da tafi shi ko alkali eh da barista ya kamata kuma eh ba sa a media ba eh to shi da abinda suka kawo kenan wani ba to shi ne muka dauko muka sa masa hukuma